بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآن كي قباتر تفسير القرآن أجيكين صوتي سورة الغافر أنسى وكرد إتاء مكة دقمان فوفين سورر بيانا حال سجايا أجيكين آيو يوم الله دي مسردي تفسيري حميم حميم bayani akan ire-iren waɗannan harrufa ya gabata a farkon suratul baƙara. tanzilul kitabi min Allahil azizil alim saukar da alƙur'ani ga annabi daga Allah mabuwayi wanda babu mai rinjayarsa kuma masanin maslahar bayinsa غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير mai gafarta zunuban masu zunubi ne mai karɓar tubar wanda ya tuba zuwa gare shi daga cikin bayansa mai tsananin uquba ne ga wanda bai tuba daga zunubansa ba ma'abocin kyautatawa da karamci ne babu wani abin bauta da gaskiya wanda ba shi ba makomar bayi zuwa gare shi ne kaɗai za ta kasance a ranar alkiyama sai ya saka musu da abin da suka cancance shi ma yujadilu في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في bilad. babu mai yin jayayya da ayoyin Allah waɗanda suke nuna kaɗaitakarsa da gaskiyar manzansa sai waɗanda suke kafircewa Allah saboda ɓacewar hankulansu don haka kada ka yi baƙin ciki a kansu kuma kada abin da suke ciki na yalwa da arziki ya ruɗe ka jinkirta masu ta lalace gare su. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل امه برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم فكيف كان عقاب gabanin waɗannan mutanen annabi Nuhu sun karyata haka ma ƙungiyoyin da suka zo a bayansa su ma sun ƙaryata, adawa sun ƙaryata, sabudawa ma haka, da mutanen annabi lord. da mutanen Madiyana, Fir'auna ma ya ƙaryata kowace al'umma daga cikin al'ummomi ta yi nufin ta kama manzonta ta kashe shi, suka yi jayayya a kan abin da suke kai na barna don su kawar da gaskiya da shi, sai na kama dukkan waɗannan al'ummomin, ka lura yaya uquba ta kasance a kansu, tabbas ta kasance uquba mai tsanani. وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار to kamar yadda Allah ya yanke hukuncin hallakarwa ga al'ummomin can gaba ɗaya haka kalmar ubangijinka ya kai manzo ta tabbata akan kafirai cewa su 'yan wuta ne الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم mala'ikun da suke ɗauke da al'arshin Ubangijinka, ya kai wannan manzo, da waɗanda suke kewaye da shi suna tsalkake Ubangijinsu ga barin abin da bai dace da shi ba, kuma suna yin imani da shi, suna nema wa mumine gafara, suna cewa a cikin addu'arsu, ya Ubangijinmu, iliminka da rahamarka sun yalwaci komai, ka gafarta ma waɗanda suka tuba daga laifuffukansu, kuma suka bi addininka, ka kiyaye su daga wuta, kada ta shafe su. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم kuma mala'iku suna cewa, Ya Ubangijinmu, ka shigar da muminai aljannatai na dawwama wadda aka yi musu alkawarin za ka shigar da su cikinta, kuma ka shigar da waɗanda ayyukansu suka yi kyau daga cikin iyayensu, da matayensu, da ‘ya'yayensu, hakika kai mabuwayi ne da babu wanda ya sai rinjaye ka, kuma kai mai hikima ne cikin tsarinka da gudanarwarka. وقهم ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ka kiyaye su daga munanan ayyukansu kada ka yi musu azaba da su Haƙiƙa Allah duk wanda ka kiyaye shi daga hukuma ranar alkiyama to ka ji ƙansa. kuma wannan kariya daga azaba da shiga aljanna shine babban rabo wanda babu rabon da ya kai shi girma ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون حقيقه waɗanda suka kafirce wa Allah da manzanninsa za a kirawo su ranar alkiyama a lokacin da za su shiga wuta suna masu jin haushin kawunansu da la'antarta za a ce masu tsananin ƙiyayyar da Allah yake yi muku ya fi tsananin ƙiyayyar da kuke yi wa kawunanku a lokacin da ake kiran ku a duniya domin ku yi imani da Allah, amma sai kuka kafirce masa kuka riƙe wasu alloli a tare da shi. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل كابري زاسوتشي suna masu tabbatar da laifuffukansu a lokacin da tabbatarwarsu ko tubarsu ba za ta yi masu amfani ba ya ubangiji mu ka kashe mu sau biyu lokacin da babu mu sai ka samar da mu sannan ka kashe mu bayan wannan samarwar ka raya mu har sau biyu ta hanyar samar da mu daga rashi da kuma raya mu da tashi bayan mutuwa don haka mun yarda da laifuffukan mu waɗanda muka aikata to ko akwai wata hanya da za ta fitar da mu daga wuta mu koma rayuwar duniya domin mu gyara ayyukan mu ko ka yarda da mu ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي kabir. wannan azabar da aka azabtar da ku da ita saboda kun kasance idan aka kira Allah shi kadai ba a yi shirka da shi ba sai ku kafirce masa ku sanya masa abokan tarayya amma idan aka bauta wa Allah tare da wani abokin tarayya sai ku yi imani to hukunci na Allah ne shi kadai wanda yake maɗaukaki da zatinsa da ikonsa da rinjayensa mai girman da komai ƙasa da shi yake هو الذي يريكم اياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب Allah shi ne yake nuna muku ayoyinsa a cikin duniya da kawunanku don waɗannan ayoyi su nuna muku ikon Allah da kaɗaitakarsa kuma yake saukar muku da ruwan sama don ya zama dalilin abin da ake azurta ku da shi daga tsirrai da shuka da sauransu babu wanda yake wa'azantuwa da ayoyin Allah sai mai komawa gare shi da tuba da tsarkake zuciya. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ku kira Allah ya ku muminai kuna masu tsarkake da'a da kira zuwa gare shi kada ku haɗa shi da wani ko da kafirai sun ƙi haka kuma hakan yana sa su ji haushi domin Allah shine ya cancanta a tsarkake shi da da'a da addu'a رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق shine mai maɗaukakiyar daraja wanda baya cakuɗe da bayinsa shine ubangijin al'arshi mai girma yana saukar da wahayi ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa don ya raya su su kuma su raya wasunsu kuma don su tsoratar da mutane ranar alkiyama ranar da mutanen farko da na ƙarshe za su haɗu. يومهم barizun لا يخفى على الله منهم شيء لمن mulku'n اليوم لله الواحد القهار a ranar za su bayyana su taru a fili ɗaya babu wani abu nasu da yake ɓuya ga Allah zatin sani ko ayyukansu ko sakamakonsu kuma za a tambaye su a ce da su yau mulki nawa ne ne a lokacin babu wata amsa sai guda ɗaya tal mulki na Allah ne wanda yake shi kaɗai a cikin zatinsa da siffofinsa da ayyukansa kuma shi ne mai rinjayi wanda ya rinjaye komai kuma dukkan komai ya sunkuya gare shi. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب a wannan rana ce za a saka ma kowace rai abin da ta aikata idan alheri ta yi ta ga alheri idan sharri ta yi ta ga sharri babu zalunci a wannan ranar domin mai hukunci shi ne Allah mai adalci kuma haƙiƙa Allah mai saurin hisabi ne ga bayinsa saboda kewayewar iliminsa gare su. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع كسورة دسو ياكي ونن منزو دلانر القيامة ونن القيامة دتكالاتو tabbas za ta zo domin duk abin da zai zo to a kusa yake a wannan rana zukata za su kasance dab da makoshi saboda tsananin razana kuma za su kasance cikin yin shiru sai dai waɗanda Allah ya ba su damar yin magana waɗanda suka zalunci kawunansu ta hanyar shirka da sabon Allah ba su da wani aboki ko makusanci ko mai ceto da zai saurare shi idan da za a ƙaddara ya ceto يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله ya san abin da idanun masu satar kallo suke yi a ɓoye kuma ya san abin da ƙiraza suke ɓoyewa babu wani abu da yake ɓuya a gare shi cikin abin da aka ambata. Wallahu ya bil haqq والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير Allah zai yi hukunci bisa adalci ba zai cuci kowa ba ta hanyar rage masa kyawawan ayyukansa ko yi masa ƙari a cikin munanan ayyukansa waɗanda mashirikai suke bauta ma koma bayan Allah ba za su yi hukunci ga komai ba domin ba sa mallakar komai Haƙiƙa Allah mai ji ne ga maganganun bayansa kuma mai ganin ayyukansu ne da niyoyinsu kuma da sannu zai yi masa sakayya a kansu أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم ۖ فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق shin waɗannan mashirkai ba su yi tafiya ba ne a bayan ƙasa su lura yaya ƙarshen al'ummomin da suka ƙaryata gabaninsu ya kasance hakika ya kasance mummunan ƙarshe kuma waɗannan al'ummomin sun kasance masu tsananin ƙarfi fiye da waɗannan kuma sun yi tasiri a bayan ƙasa ta hanyar gine-gine irin tasirin da waɗannan ba su yi ba amma tare da haka Allah ya halakar da su saboda zunubansu kuma ba su kasance suna da wani abu da zai kare su daga hukumar Allah ba. ذلك بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فاخذهم الله انه قوي شديد العقاب wannan azabar da ta same su ta same su ne saboda manzanninsu suna zuwa masu da gamsassun hujjoji daga Allah amma sai suka kafircewa Allah suka karyata manzanninsa amma duk da irin karfin da suke da shi sai da Allah ya kama su ya hallakar da su hakika shi Allah mai ƙarfi ne kuma mai tsananin uquba ne ga wanda ya kafirce masa ya ƙaryata manzanninsa yayin da manzon Allah ya fuskanci ƙaryatawar mutanensa sai Allah ya ambata masa labarin annabi Musa da Fir'auna don yi masa bushara da cewa ƙarshen lamarinsa shine cin nasara Allah ya ce ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين حقيقه من ايكا النبي موسى دا da ayoyi mabayyananu da hujja yankakkiya الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب zuwa ga fir'auna da wazirinsa hamana da kuma ƙaruna amma duk sai suka ce musa matsafi ne kuma makaryaci ne a cikin da'awar da yake yi shi manzo ne فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال a lokacin da annabi Musa ya zo da hujjojin da suke nuna gaskiyarsa sai Fir'auna ya ce ku kashe 'ya'yan waɗanda suka yi imani da shi ku bar matayensu don wulakanci gare su makircin kafirai na karantar da muminai a wofi zai tafi ba zai tasiri ba وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد Fir'auna ya ce, Ku rabu da ni in kashe Musa, don haka ya zama uquba ce gare shi, shi kuma ya kirawo Ubangijinsa ya kare shi daga gare ni, ni ban damu ba ya kira Ubangijin nasa, hakika ina jin tsoron kada ya canza muku addininku da kuke kai, ko kuma ya bayyana barna a bayan ƙasa ta hanyar kisan kai da ta'addanci. وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب sai annabi Musa ya ce, A yayin da ya san barazanar da Fir'auna ya masa tabbas, ni na fake ga Ubangijina kuma Ubangijinku, na yi riko da shi, ina mai neman tsari daga dukkan wani mai girman kai ga gaskiya da imani wanda bai yi imani da ranar tashin alkiyama da abin da yake cikinta na hisabi da hukuma ba. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ؟ اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب wani mutum momini daga cikin mabiya fir'auna mai ɓoye imaninsa ga mutanensa ya ce yana mai musu inkarin niyyarsu ta kashe annabi musa yanzu za ku kashe mutum ba tare da wani laifi ba sai don kawai ya ce Allah ne Ubangiji na alhali ya zo muku da hujjoji da dalilan da suka nuna manzancinsa daga Ubangijinsa kuma idan an kaddara ma shi makarici ne to cutar karyarsa kansa za ta koma idan kuwa gaskiya yake to sashen abin da yake yi muku alkawari na azaba tabbas zai same ku cikin gaugawa hakika Allah baya datar da mai ƙetare iyakokinsa mai yi musu kiri da manzanninsa يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد يا قوم تانينا يوم ملكي ناكني ku ne da rinjaye a ƙasar Masar, amma wane ne zai taimake mu daga azabar Allah idan ta zo mana sanadiyyar kashe annabi Musa? Sai Fir'auna ya ce, Ra'ayina shi ne ra'ayi, kuma hukunci na shi ne hukunci, kuma na yanke kashe Musa don kawar da sharri da barna. kuma babu abin da nake nuna muku face daidai da shirya. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب sai wanda ya imani ya ce yana mai nasiha ga mutanensa tabbas ina je muku tsoro idan kuka kashe Musa bisa zalunci irin narkon azabar da zai same ku irin azabar da ta samu waɗanda suka yi wa manzanninsu taron dangi amma duk sai Allah ya halakar da su مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد kamar al'adar waɗanda suka kafirce kuma suka ƙaryata manzanni irin mutanen annabi Nuhu da Adawa da Samudawa da waɗanda suka zo a bayansu hakika Allah ya hallakar da su saboda kafircinsu da ƙaryatawarsu ga manzanni. Allah baya nufin zalunci ga bayi, kaɗai yana azabtar da su ne da zunubansu sakamakon da ya dace. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد ya ku mutane na ina je muku ranar alkiyama ranar da mutane za su kira sashen su saboda kusancin da ke tsakanin su ko wani matsayi da tunanin cewa wannan zai yi musu wani amfani a wannan yanayi mai tsoratarwa يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ranar da za ku juya a guji don tsoron wuta kuma ba ku da wani abu da zai kare ku daga azabar Allah duk wanda Allah ya wulakantar da shi bai datar da shi ga imani ba to babu wani mai shiryar da zai shiryar da shi domin dacewa da shirya yana hannun Allah shi kadai ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب Haƙiƙa, annabi Yusuf ya zo muku tun gabanin annabi Musa da hujjoji bayyanannu akan kaɗaitakar Allah, amma ba ku gushe ba a cikin shakka da ƙaryata abin da ya zo muku da shi, har bayan ya rasu sai kuka ƙara samun shakka da ba, kuka ce, Allah ba zai ƙara aiko da wani manzo ba a bayansa, to irin wannan batan naku gabarin gaskiya, haka Allah yake batar da duk wani mai wuce gona da iri cikin iyakokin Allah mai shakka cikin kaɗaitakarsa. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار waɗanda suke jayayya cikin ayoyin Allah domin su ɓata su ba tare da wata hujja ba da ta zo musu laifin jayayyarsu ya munana a wurin Allah da wurin waɗanda suka yi imani da shi da mazaninsa kamar yadda Allah ya rufe zukatan waɗannan masu jayayya cikin ayoyinmu domin su ɓata su haka Allah yake rufe zuciyar duk mai yin girman kai ga gaskiya tare da jabberanci kuma ba zai taɓa shirya ga gaskiya ba kuma ba zai samu shirya zuwa ga alheri ba وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب Fir'auna ya ce wa wazirinsa Hamana, Ya kai Hamana, ka gina mini wani gini mai tsawo ko na samu isa ga hanyoyin sammai waɗanda suke kaiwa zuwa gare shi. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب yanga abin bautawar Musa wanda yake riya cewa shi ne abin bauta da gaskiya amma fa ni ina zaton Musa karya yake cikin abin da yake da'awa haka aka kawata wa fir'auna mummunan aikinsa yayin da ya nemi abin da ya nema daga hamana aka kawar da shi daga barin hanyar gaskiya zuwa hanyar bata makircin fir'auna na ɗaukaka ɓarnar da yake kai da ɓata gaskiyar da annabi musa ya zo da ita ba komai ba ne face asara saboda ƙarshen lamarinsa shine taɓewa da rashin cin nasara a cikin aikinsa da taɓewar da bata yankewa har abada وقال الذي امن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد wannan mutumin da ya imani daga mabiya fir'auna ya ce yana mai nasiha ga mutanensa yana mai shiryar da su zuwa ga hanyar gaskiya ya ko mutane na ku yi min biyayya in shiryar da ku in nuna muku tafarki madaidaici tafarkin shirya zuwa ga gaskiya يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار يا ku mutane na wannan rayuwar ta duniya ba komai bace face jin daɗi da kayan daɗi masu yankewa don haka kada ta ruɗe ku da abin da yake cikinta na jin daɗi mai yankewa kuma gidan lahira da abin da yake cikinta na ni'ima da wamammiya wadda ba ta yankewa ita ce gidan tabbata da zama don haka ku yi aiki saboda wannan rana ta hanyar ɗa'ar Allah kuma ku kiyaye shigalta da rayuwarku ta duniya da barin aiki don lahira من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب duk wanda ya mummuna to ba zai ai masa uquba ba sai da irin abin da ya aikata ba za a ƙara masa uquba ba wanda ya aiki na ƙwarai yana neman yardar Allah da shi namiji ne mai aiki ko mace kuma yana mai imani da Allah da manzanninsa to waɗanda suka siffantu da waɗannan siffofi masu kyau za su shiga aljanna a ranar alkiyama kuma Allah yana azurta su da abin da ya tanada a cikinta na 'ya'yan itatuwa da ni'ima da wamammiya wadda ba ta yankewa har abada ba tare da lissafi ba. mali قوم ما ilan ادعوكم الى النجاه وتدعونني ilan النار Ya ku mutane na me yasa ina kiran ku zuwa ga kubuta daga asara a rayuwar duniya da lahira ta hanyar imani da Allah da aiki gari, amma ku kuna kila na zuwa ga shiga wuta da abin da kuke kila na zuwa gare shi na kafircewa Allah da saba masa تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار kuna kirana ga ku domin burin in kafircewa Allah kuma in bauta ma waninsa tare da shi wanda bani da wani ilimi da ke tabbatar da ingancin bautar wani Allah, ni kuma ina kiran ku ne zuwa ga imani da Allah mabawayi, wanda ba a yin galaba a kansa, mai yawan gafara ga bayinsa. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار gaskiya ne abin da kuke kira na zuwa ga imani da shi da yi masa da'a ba shi da wata cancantar a kirawo shi a duniya ko a lahira kuma baya amsa kiran wanda ya kirawo shi kuma makomar mu gaba ɗaya tana ga Allah shi kadai sannan waɗanda suka zurfafa cikin kafirci da sabon Allah su ne 'yan wuta waɗanda za su lijimci shigarta a ranar alkiyama فستذكرون ما اقول لكم وافوض amri الى الله ان الله بصير بالعباد sai suka ƙi karɓar nasiharsa sai ya ce da su nan gaba za ku tuna abin da na gabatar muku na nasiha ku yi da na sani akan ƙin karɓarsa don haka na miƙa al'amurra na gaba ɗayansu ga Allah shi kaɗai Haƙiƙa Allah babu wani abin da yake ɓuya a gare shi daga ayyukan bayansa فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب sai Allah ya kare shi daga mummunan makircinsa a lokacin da suka yi nufin kashe shi azabar nutsewa cikin teku ta mamaye mutanen fir'auna hakika Allah ya nutsar da shi da rundunarsa gaba daya a wannan duniya النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب kuma bayan mutuwarsu za a zuro da su a wuta cikin kaburburansu a farkon yini da ƙarshensa ranar tashin alkiyama za a ce da su ku shigar da mabiya fir'auna a cikin mafi tsananin azaba kuma mafi girma saboda abin da suke kai na kafirci da ƙaryatawa da kangewa ga bin hanyar Allah واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار كأنبتا ya kai wannan manzo yayin da mabiya da waɗanda aka bi daga cikin 'yan wuta suke yin jayayya sai mabiya raunana su ce ma waɗanda suka bi masu girman kai hakika mu mun kasance mabiyanku ne akan bata a duniya shin za ku iya ɗauke mana wani bangare na azabar Allah قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد sai waɗanda aka bi masu girman kai su ce da ku mabiyan da mu waɗanda aka bi duk muna cikin wuta kuma babu wanda zai ɗauke mu wani ɓangare na azabar lahira Allah ya riga ya yi hukunci tsakanin bayi ya ba kowa abin da ya cancance shi na azaba وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب waɗanda ake yi musu azaba a cikin wuta daga mabiya da waɗanda aka za su faɗa wa mala'iku waɗanda aka wakilta su kula da wuta lokacin da suke ɗebe ƙaunar fita daga cikin wuta da dawowa duniya don su tuba ku roƙa mana ubangijinku ya sauƙaƙa mana wannan azabar da wamammiya ko da na rana ɗaya ne قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال sai masu tsaron wuta su faɗa cikin mayar da martani ga kafirai su ce shin manzanninku ba su kasance suna zuwa muku da hujjoji da dalilai bayyanannu ba sai kafirai su ce tabbas sun kasance suna zuwar mana da hujjoji da dalilai bayyanannu sai masu tsaron su ce musu cikin gatse ku roƙa da kanku mu ba ma nema wa kafirai ceto addu'ar kafirai ɓata lokaci ne da tozartar da shi saboda ba a karɓar ta daga gare su saboda kafircinsu yayin da Allah ya ambaci kissar fir'auna da yadda sa ya kasance da ƙarshen mabiyansa a nan duniya da lahira sai ya ambaci lamarin manzanni da muminai da abin da za su samu na nasara a duniya da lahira ya ce Inna da انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد tabbas mu za mu taimaki manzanninmu da waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsu a duniya ta hanyar bayyana hujjarsu da ƙarfafa su akan abokan gabarsu da ba su nasara a ranar alkiyama ta hanyar shigar da su aljanna kuma da yi wa abokan husumarsu a duniya uquba ta shigar da su a wuta bayan mala'iku da annabawa da muminai sun ba da shaida akan isar da saƙon Allah da kuma ƙaryatawar da al'ummomi suka yi يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار ranar da waɗanda suka zalunci kansu da yin kafirci da saɓo hanzarinsu baya amfanar da su da komai kuma a wannan rana suna da kora daga rahamar Allah kuma suna mummunan gida a lahira saboda abin da za su haɗu da shi na azaba mai raɗaɗi. ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا بني اسرائيل الكتاب حقيقه mun ba annabi Musa ilimin da bani Isra'ila za su shirya zuwa ga gaskiya da shi, muka sanya a taura ta zama littafi ne abin gadarwa a cikin bani Isra'ila suna gadarsa jama'a bayan jama'a. Hudan wa zikra li ulil albab. don shirya zuwa ga tafarki na gaskiya da tunatarwa ga ma'abota lafiyayyun hankula. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار يا wannan منزو yi haƙuri a kan abin da kake gamuwa da shi na ƙaryatawar mutanenka da cutarwarsu, tabbas alkawarin da Allah ya yi maka na samun nasara da ƙarfafawa gaskiya ne, babu shakka a ciki, ka nemi gafara daga kurakuranka, ka yi tasbihi da godiya ga Ubangijinka a safiya da yammaci. ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير waɗanda suke yin jayayya cikin ayoyin Allah don ƙoƙarin ɓata su ba tare da wata hujja ko dalili da ya zo musu daga wurin Allah ba, ba abin da ya sa su yin hakan sai neman ɗaukaka da girman kai ga gaskiya, amma ba za su taɓa samun abin da suke nema ba na ɗaukaka. Don haka, ya kai wannan manzo, ka yi riko da Allah, haƙiƙa shi mai ji ne ga maganganun bayansa, kuma mai ganin ayyukansu ne, babu abin da yake kuɓace masa daga cikinsu, kuma da sannu zai yi musu sakayya a kansu. لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون hakika halittar sammai da ƙasai ta fi halittar mutane girma saboda girmansu da faɗinsu to wanda ya halicce su tare da girmansu da faɗinsu mai iko ne akan tayar da matattu daga kabarinsu su dawo rayayyu don ya musu hisabi kuma ya saka masu sai dai da yawa daga cikin mutane ba su san haka ba ba sa ɗaukar izina da hakan kuma ba sa sanya hakan ya zama dalili akan yiwuwar tashin alkiyama duk da fitowar safili وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون wanda baya gani ba zai yi daidai da hakanan waɗanda suka yi imani da Allah suka gaskata manzanninsa suka kyautata ayyukansu ba za su taɓa daidaita da waɗanda suke munana ayyukansu ba ta hanyar gurɓatacciyar aƙida da saɓon Allah sai dai kaɗan ne suke tuna hakan domin da a ce kuna tunawa da kun gane bambancin da ke tsakanin ɓangarorin biyu kuma da kun yi ƙoƙarin zamowa daga cikin waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka nagari domin kwaɗayin samun yardar Allah. ان الساعه لاتيه لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون Hakika lokacin da Allah zai tashi matattu domin yi musu hisabi da ba su sakamako mai zuwa ne babu makawa, babu shakka a ciki, sai dai da yawa daga cikin mutane ba su yi imani da zuwansa ba, don haka ya sa ma ba sa yin shiri domin wannan rana. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين Ubangijinku ya ce, Ya ku mutane, ku kaɗaita ni cikin bauta da roƙo, ni kuma zan amsa muku roƙonku in yi muku afuwa in ji kanku. Hakika waɗanda suke yin girman kai akan kaɗaita ni da bauta, to za su shiga wutar jahannama a ranar alkiyama cikin ƙasƙanci da wulaƙanci. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون الله shi ne wanda ya sanya muku dare ya zama mai duhu domin ku samu hutu da natsuwa a cikinsa kuma ya sanya yini ya zama mai haske domin ku yi aiki a cikinsa hakika Allah ma'abocin falala ne ga mutane yayin da ya lullube su da ni'imominsa na zahiri da baɗili sai dai da yawa daga cikin mutane ba sa gode masa madaukakin sarki akan ni'imominsa ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فانا تؤفكون wannan shine Allah wanda ya muku baiwa da ni'imominsa shine mahallicin dukkan komai babu wani mahalicci wanda ba shi ba babu abin bauta mawa da gaskiya sai shi to ta yaya ake juyar da ku daga bautarsa zuwa bauta ma waninsa wanda baya mallakar amfani ko cutarwa kadhalika yufaku alladhina kanu bi ayati llahi yajhadun kamar yadda ya juyar da waɗannan daga barin imani da Allah da bauta masa shi kadai haka yake juyar da wanda yake jayayya da ayoyin Allah da suke nuna kaɗaitakarsa a kowane lokaci da zamani baya shirya zuwa ga gaskiya kuma ba a datar da shi zuwa ga shirya. الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين Allah wanda ya sanya muku ƙasa ya ku mutane ta zama wani waje shiryayye don ku samu matabbata a kanta ya sanya sama ta zama gini mai inganci a samanku wadda aka kare daga faduwa kuma ya suranta ku a cikin cikin iyayenku mata ya kyautata surarku kuma ya azurta ku daga daɗaɗan abubuwan ci na halal wanda ya muku waɗannan ni'imomi shine Allah ubangijinku albarkar Allah ubangijin talikai gaba ɗaya ta yawaita ba su da wani ubangiji wanda ba shi ba هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين shi ne rayayyen da baya mutuwa kuma babu wani abin bauta da gaskiya wanda ba shi ba ku kira shi da bauta ko da roƙo kuna masu nufin shi shi kadai kada ku haɗa shi da wani a cikin halittarsa godiya ta tabbata ga Allah ubangijin dukkan halittu قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وامرت ان اسلم لرب العالمين كشي ya kai wannan manzo hakika ni Allah ya hana ni bauta ma waɗanda kuke bauta ma koma bayan Allah na daga gumaka waɗanda ba sa amfanarwa kuma ba sa cutarwa lokacin da hujjoji da dalilai bayyanannu suka zo min akan bacin su, kuma Allah ya umarce ni na juya gare shi shi kaɗai da ya masa bauta shi ne ubangijin halitta baki ɗaya ba ta da wani ubangiji wanda ba shi ba huwa allazi khalaqakum min turabin ثم من نطفه ثم من علقه ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون shi ne ya halicci babanku annabi Adam daga turbaya, sannan ya sanya halittar ku a bayansa daga digon maniyi, sannan bayan digon maliyin daga daskararren jini, sannan bayan haka sai ya fitar da ku daga cikin mahaifarku kuna jarirai ƙanana, sannan sai ku iso zuwa ga shekarun da jikinku zai yi ƙarfi, sannan sai ku girma ku zama tsofaffi. Daga cikinku akwai waɗanda suke mutuwa gabanin hakan, kuma don ku kai wani lokaci iyakantacce a wurin Allah ba za ku rage ba, kuma ba za ku ƙara ba, kuma ko watakila ku amfana da waɗannan hujjoji da dalilai akan ikon Allah da kaɗaitakarsa. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون Allah shi kadai shine wanda rayuwa take a hannunsa shine kadai kashewa take a hannunsa idan ya nufi wani abu ya kasance kawai zai ce ma wannan lamari kasance sai ya kasance ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون ya wannan manzo shin baka lura da waɗanda suke yin jayayya da ayoyin Allah ba suke ƙaryata su duk da fitowarsu a fili don kai mamakin yadda suke bijirewa gaskiya duk da fitowar ta ƙarara الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون waɗanda suka karyata alkur'ani da abin da muka aiko manzanninmu da shi na gaskiya da sannu waɗannan masu karyatawar za su san ƙarshen karyatawarsu kuma za su ga mummunan ƙarshe za su san ƙarshen lamarin إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون yayin da sarari zai kasance a wuyansu sarƙoƙi kuma a ƙafafunsu mala'ikun wuta wato zabaniyawa suna jansu في الحميم ثم في النار يسجرون ana jan su a cikin ruwan zafi mai tsananin tafasa sannan a cikin wuta za a cinna su su zama makamashi ثم قيل lahum أين ما كنتم sannan a ce da su cikin wulaƙantarwa da tsawatarwa ina allolin da kuke riyawa waɗanda kuka haɗa Allah da su wajen bauta من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين koma bayan Allah daga gumakanku waɗanda ba sa amfanarwa ba sa cutarwa sai kafirai su ce sun ɓace mana ba ma ganin su kai mu a duniya ba ma bauta ma wani abu da ya cancanta a bauta masa to kamar yadda waɗannan suka ɓace wa gaskiya haka Allah yake ɓatar da kafirai gabarin gaskiya a kowane wuri da zamani. ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون za a ce da su wannan azabar da kuke ɗanɗanata saboda farin ciki da kuke yi akan abin da kuke kai na shirka da yalwatawarku a cikin farin ciki ادخلوا ابواب جهنم خالدين fiha. فبئس مثوى المتكبرين ku shiga ƙofofin wutar jahannama kuna masu zama a cikin ta har abada matabbatar masu yin girman kai ta munana yayin da annabi Muhammad ya sha wahalar da ya sha ga mutanensa sai Allah ya umarce shi da yan haƙuri kuma ya kwantar masa da hankali ta hanyar yi masa alkawarin samun nasara sai ya ce فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ka yi haƙuri ya kai wannan manzo game da cutarwar mutanenka da ƙaryatawarsu tabbas alkawarin da Allah ya yi maka na taimakonka gaskiya ne babu kokonto a cikinsa ko dai mu nuna maka wani ɓangare na alkawarinmu na azaba a kansu a cikin rayuwarka wannan kamar yadda ya faru a yakin badar ko kuma mu karɓe ka gabanin hakan to gare mu ne kaɗai za su koma ranar alkiyama sai mu saka musu akan ayyukansu mu shigar da su wuta suna masu dawwama a cikin ta har abada ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله فاذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون Hakika mun aiko manzanni da yawa gabaninka ya kai wannan manzo zuwa ga al'ummominsu, amma sai suka kareta su, suka cutar da su, sai manzannin suka yi hakuri akan kareta su da cutar da su. Daga cikin waɗannan manzannin akwai waɗanda muka baka labarinsu, daga cikinsu akwai waɗanda mu baka labarinsu ba. Baya yiwuwa ga wani manzo ya zo wa mutanensa da wata aya daga Ubangijinsa sai da ganin damar Allah. Don haka shawarar kafirai ga al'ummominsu a kan su zo musu da ayoyi zalunci ne idan lamarin Allah ya zo da buɗi ko raba gari tsakanin manzanni da mutanensu to sai ya rabe tsakaninsu da adalci a hallakar da kafirai a tseratar da manzanni kuma a wannan matsayi ne da ake rarrabewa tsakanin bayi ma'abota batanci za su yi asarar kansu ta hanyar kaita ga hallaka saboda kafircinsu. الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون Allah shi ne wanda ya sanya muku raƙumma da shanu da tumaki domin ku hau wasu daga ciki kuma ku ci naman wasu daga ciki. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون kuma kuna samun amfani mai yawa daga waɗannan halittu, amfanin da yake sabunta a kowane zamani, kuma kuna samun abin da ranku yake so na wasu bukatunku, wanda ya fi bayyana a abin da kuke yi da su shine tafiye-tafiye a tudu da teku, kuma Allah mai tsarki yana nuna muku daga ayoyinsa waɗanda suke nuna ikonsa da kaɗaitakarsa. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون to wanne ne a cikin ayoyin Allah ba ku yarda da su ba bayan ya tabbata a gare ku cewa su ayoyin Allah ne. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ كانوا اكثر منهم واشد قوه واثارا في الارض فما اغنى عنهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون waɗannan masu ƙaryatawa ba su tafiya ne a bayan ƙasa su lura yaya ƙarshen al'ummomin da suka ƙaryata gabaninsu ya kasance su ɗau izina daga gare su hakika waɗancan al'ummomi sun fi waɗannan dukiya da tsananin ƙarfi da yawan raya gurabe a bayan ƙasa, amma abin da suke da shi na ƙarfi bai wadata musu komai ba yayin da azabar Allah mai halkarwa ta zo masu. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون yayin da su suka zo musu da hujjoji da dalilai bayyanannu sai suka kareta su suka yarda da rikon abin da yake su na ilimi wanda ya ci karo da abin da manzannin suka zo musu da shi kuma abin da suke yin izgili da shi na azaba ya sauka a kansu wanda manzanni suke tsoratar da su shi فلما راوا باسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين yayin da suka ga azabar mu sai suka ce suna masu tabbatar da abin da ake faɗa masu a lokacin da tabbatarwar ba ta amfani mun yi imani da Allah shi kadai mun kafirce mu waɗanda muke bauta mu koma bayan Allah daga gumaka da abokan tarayya فلم يك ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا سنه الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون imanin su bai kasance mai amfani a gare su ba a yayin da suka yi ido biyu da azabar mu tana sauka a kansu haka tsarin Allah yake game da bayansa da suka gabata imanin su yayin da suka ga azaba baya amfani kafirai sun yi asara lokacin da azaba ta sauka a kansu domin sun kai kawunan su cikin hallaka saboda kafircewa Allah da rashin tuba tun kafin ganin azaba